wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ji dan malam da kuma Allah kara ma nisan kwana masu albarka amin malam ina son don Allah kai man karin ko ana son malam kamar cikakken bayani akan <coughs> akan falalar karatun littafin da la'ilul khairati to falala yace da la'ilul khairati littafi ne wanda akwai salati wanda an karuwaito na ibrahimi kaɗan cikin salatotan amma sauran wasu salatota ba ruwaito su an kai ba bi ma'ana wasu malamai sun ka rubuta su sannan kuma inda matsala gaskiya kamar da malamai sun kai masu bincike sun ka tabbatar to akwai matsaloli cikin wasu lafuzan salatin akwai matsaloli daga ciki to shi yasa wa tarku an mushkila aula min al'umami in za ka zaɓe ka karanta salatotan da ba su da wata magana amma ka hita mato abin da an ka ce ma salatotan an fahimta in dai wani malami ya yi rubutu akan fala'il suwarul qur'an ya yi iya ƙoƙari ne amma malamai sun ka zo gaba ɗaya sun ka ce mashi in banda waɗanga surori su suratul mulki su ne duk abin da ya kawo tatsuniya ne sun ka ce mashi da abi ne hamma an ka sa littafin bai halatta ma a karanta shi ba kaga littafin ma ya ƙi tahiya ga alƙur'ani mu na warshi kuna ganin shi nan ne wace sura a ce man ƙara a suratu kaza man ƙara a suratu kaza Allah dai ya ce ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ran na ayi bayani hiyayyar siga wadda an karwaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to abinda aka yi idan mai littafi ya rubuto salatota da yawa ana iya bin su a gani wani salati yayi daidai da salati wanda an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai a sa mashi hannu wani salati lafazin shi ya inganta daga sahabbai ko tabi'ina sai a sa mashi hannu wani lafazin salati ne yana da kyau amma bai inganta ba daga kowa amma wani malami ya rubuta shi amma yana da kyau in bai bashi falala ba bai ba shi matsayi ba shi ma sai ya wuce tare da sanin salati ibrahimi shi ya yi to shi yasa kaji malamai sun yi ta magana akan da shi magana na taba zauna wata halka da wani malami na manta sunan shi a masjidin masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga lokacin nan ya hitar da kurakurai da wasu abubuwa da a cikin shi da la'ilul khairati to an yi fata inda rubuta an cire ga abin don abin da aka yi kenan ne in littafi ya shahara ga al'umma to a zo a tace me ya tabbata ciki abinda bai tabbata ba aji to yadda an ka ɗauka sai wani ma ya ɗauki shi domin zai kai haccewa sunan littafin ma wani ya ce malam dan alkur'ani da dala'ilul hairati wata mai da shi da la'ilu din an bashi wani matsayi yana daga cikin abin da an ka ce kuskure haka salati shi adda matsayi kuma salati mahihici wanda annabi ya faɗi da lafazin shi da sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun ka tambaya amma kama addu'o'i ne ba zai hana salatin da bai a sa matsala ba a zubar da duwan nan kare-kare da an ka yi akwai littahi na in ka kalle shi falalolin da la'ilul khairati to duk abin da ya faɗi cikin falalolin nan bai tabbata ba kuma in kuna da wannan da la'ilul mai rubutun gehe za ku ga an yi ta rubuta waɗannan falaloli wanda ya karanta wanga ga shi wanda ya karanta to hotu falalolin nan ba su tabbata ba sai dai abin da ya inganta an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ma annabi salati guda Allah zai shi salati goma wallahu